ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبت ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce Lahadi muna sha 18 ga watan Rabiul Akhir hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da yau muna sha biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha tara a yau za mu yi darasi na talatin da biyu a wannan littafi mai albarka a ilamus sunnatul manshura laifika da ɗa'ifatin Tilman mansura littafin da ya tattara aƙida ta ahlus sunna da ma'anarta mai faɗi dukkan abubuwan da ake so ka ƙudurce ka yi imani da su haka suke ɗari bisa ɗari ta wannan littafi a dunkule ya tattara mana su kuma ya tsari na tambaya da amsa don ya sauƙaƙe fahimta ga mai sauraro da mai karatu tawin ba manta ba shi tsarin littafin kamar ya ɗauko arkanul iman ne guda shidan nan mun gama magana kan abin da ya shafi rukuni na farko imani da Allah da duk abin da ya shafi sifofin Allah da sunayensa sannan muka zo rukuni na biyu shine maganar imani da mala'iku muka gama muka shigo imani da littattafai wanda shi muke na jin yau za mu gama mu shiga imani da manzanni a kamar yadda hadisin nan ya nuna Bakonan imani guda shida kusan haka ya tsara littafin ba muna ƙarshe-ƙarshen bayani akan imani da littattafai wanda mun dire ne akan bayanin kan imani da ƙur'ani littafin Allah maganar Allah zancen Allah za mu tashi tambaya ta tamanin da biyar inda mai littafin ke cewa manhumul waƙifa ko waƙifiyya wa ma hukumuhum suwaye ne ake kiran suwa kifiya sannan kuma menene hukuncin su? a baya tambayar kamar reshe ce ta abin da muka faɗi a baya ko muka karanta a baya can tambaya ta tamanin da kafin ta da hudu tambaya ta tamanin abin da aka ce ma hukumu man kala bi halƙin ƙura'an me hukuncin wanda ya ce ƙura'ani halittacce ne ma'ana ba sifa ba ce ta Allah ba tun fil azal wato sifa ce ta Allah a halittacce ne mai hukuncin sakon samun karanta wannan wannan tambayar ita ce ta haifar da wannan domin amsa an ba ku manta ba abinda aka ba mu amsa shi ƙur'ani zancen Allah ne da harafinsa da ma'anarsa hakikatan ka zance ne wanda yake ainihin laisa kalamu hurufa dunal ma'ani kamar da muka karanto da ku walal ma'ani dunal huruf wannan bayani mun yo shi dogo inda muka ji cewa shi dai ƙura'ani zancen Allah ne sifa ce ta Allah ko da kuwa shi mai karantawar halittacce ne harshen da ke furtawa da alƙalamin da ke rubutawa da tawadar da ake rubutawa dukkan su halittattu ne to shi abin da ake rubutawan zancen Allah ne ko ba halittacce ba ne mun yi wannan dogon bayani in ba manta ba to wannan ita ce aƙidar ahlus suna wal jama'a wacce imamu ahmad a zamaninsa aka fitine shi da wannan masu aƙida wato mu'tazila da jahamiya na zamaninsa suka sa shi gaba gwamnatin zamanin ce ta ƙoƙari cewa domin ita ma aƙidar ta kenan duk wanda bai da ƙwar'ani halitta ba ne za a kashe shi imamu ahmad ya gamu da wannan ƙalubale kamar da za mu ɗan ji ƙarin bayani to wannan waƙifiya ɗin su ne wanda su kuma suka tsaya tsakiya kamar yadda za mu ji ya ce alwaƙifa humul na ya ƙulo na bilfil ƙur'ani la na ƙulu huwa kalamun la wala na ƙulu makhalokun su waƙifiya su ne suke cewa mu ba za mu ce ƙura'ani zancen Allah ba ne kuma ba za mu ce halittacce ba ne to menene kinan wai su sun yi tawakkufi sun tsaya ba nan ba nan ba za su tafi irin magana ahalus sunna ba su ce ƙur'ani zancen Allah ne sannan ko ba za su bi aƙida ta jahamiya ba su ce ƙur'ani halittacce ne kamar yanzu mutum ya ce shi shi ba musulmi ba ne kuma shi ba kashiri ba ne ko ni ba ka ce ni ba kirista ba ne ni ba musulmi ba ne to waye kai ni ba ba yahude ba ne ni ba musulmi ba ne ni ba musulmi ba ni ko ba kegan ba ne to waye kai kenan akwai tsakiya ne to haka su suka ce su sun yi tawakkufi su ba za su ce ƙura'ani zancen Allah ba ne kalamun Allah ko ba za su ce ƙur'ani halittacce ba ne to shi ne ƙalar imamu ahmad rahimahullahu ta'ala imamu ahmad allah ya masa rahama wanda ake masa laƙabi da imamu ahalus sunna wal jama'a shi ga abin da ya ce man kana minhum yuhsinul kalama wa huwa jahamiyun wanda ya kasance a cikin su wannan waƙifiya ɗin yana kyautata zance ma'ana yana da ilimi ki na san abin da yake to wannan ya zama jahami yana kan aƙidar ta jahamiya kawai ya ɓoye aƙidar sani ina jin ba ku fahimta ba da su wannan da suka ware suna nufin su ba jahamiya ba su ba ahlus sunna ba yace duk a cikin su wanda ya irin wannan maganar in dai yana kyautata zance ma'ana ya san abin da yake faɗi malami ne ba jahili ba to kawai ku sa shi cikin jahamawa shi ma wato jahmi ne kun gane da kyau kamar yau mutum a ce ya ce shi ba muna shi shi ba musulmi ba ne kuma shi kuma ba kirista ba ne a inda kiristoci suke to kaga in yana da ilimi ya san abin da yake me za ka ce mashi sai ka ce kirista ne ko kuma a coci ke nan ba ma guje ne ko domin jahamawa su ake kira jahamiya su ake kira majusa hazihil umma majusawan firƙoƙin da duk suka jingina kansu da addini to jahamiya su ne maguzawansu domin duk wata sifa ta Allah kore mai ita suka yi sifofin da muka karanto da ku a baya a wurin jahamiya su duk Allah bai da wannan sifofin Allah ya tsare mu to imamu ahmad da ya ci gaba ya ce wa man kana la yuhsinuhu wanda bai iya zance bai kyautata magana jahili ne ya ce balkana jahilan basiɗan ya zama jahili ne wanda yake gashi nan basiɗi akwai jahili murakkabi akwai jahili basiɗi jahili murakkabi wanda bai sani ba bai san bai sani ba eh shi ko basiɗi kila rashin ilimi ne inda ya taso ne biyar da wurin da yake environment ɗin yake ne tasiri a kan shi ba karatu wurin ba ilimi ba da awa to sai ya tashi da abin da yake a wurin kaga da an ba shi karatu mai zai sai ya karba ya fahimta kuma ya aiki da shi ya imani to sai ce idan jahili ne wanda yake irin wannan game garin jahili kenan ya ce huwa tuqamu alaihi alhujjatu bil bayani wal burhan shi wannan abin da ake bukata a tsayar masa da hujja ta hanyar bayani da hujjoji da dalilai maganar nan da kai haɗari gare ta ba daidai ba ce ka ce kai ba za ka ce ƙur'ani halittacce ba ne kuma kai ba za ka ce zancen Allah ba ne wannan magana ce mai haɗari a ba shi dalilai da hujjoji da komai da muka karanto da ku a baya na cewa ƙur'ani zancen Allah ne abin da yake bukata kenan fa'in ba wa amana da annahu kalamullahi ta'ala idan ya tuba daga waccan magana tashi ta waƙifiyar kenan sannan ya yi imani da cewa ƙura'ani zancen Allah ne maɗaukaki to daga nan shi kenan hairu makhlukin kuma ya ce ƙura'ani ba halittacce ba ne zancen Allah ne ba halitta ba ne domin siface ta Allah in yi wannan shi kenan shi kam an gama da shi magana ta ƙare dama jahilci ne da rashin karantarwa wa in kuwa bayan an mai wa'azi an tsaye mai da hujja an yi an yi shi ma ya kafe kaga ilimin ya zo mai kenan shi ma zama yi husnul kalama kenan ya ce fahuwa sharrun minal jahamiya to shi ma ya fi shari daga jahamawa domin su sun fito da ki da su karara sun fito da mai tasu sun nuna cewa ƙur'ani shi ba halittacce wato halittacce ne ƙararar su haka suka faɗi ba su suka ce ba zance wato ƙwar'ani ba zance a suciya suka yi halitta ce halitta ce ne to shi da ya ce ba halitta ba ne ba kuma zancen Allah ba ne to ya fi zama shari a cikinsu ai kamar munafuki ne ko munafuki na nan tare da ku ba ya ce ya yi imani da Allah da fatar baki amma zuciya ba ta yadda ba bai ƙudurce hakan ba ya ɓoye munafuki ne sharin shi ya fi na kafiri sharrin munafiki ya fi sharrin kafiri annabi da ya zauna da munafukai cutarwar da suka yi masa ta wuce munafukai ne suke ma matarsa kazafi ko ba haka aka yi ba munafukai ne suke ta ƙoƙari su haɗa kai da kafiran a yaƙe shi kuma suna nan tare da shi ya rasa yadda zai ya fito ya yaƙe su irin yaƙin da zai makafirai ba zai yiwu ba don sai a ce na kashe sabansa Munafuki sharrin shi ya fi na kafiri zalla to imamu ahmad shi da ya rayu da su abin da ya fassara wannan masu irin wannan aƙida kenan waƙifiya kamar yadda na faɗa maku su ne wato suka yi tawakufi fi kasirin minal umuri kal ƙur'an da al'amura da yawa na aƙida ta musulmi su ce su sun yi tawakufi kamar me waka dukulil fusaƙin nara au alami dukulihim kamar matsala ta cewa shan fasiki zai shiga wuta ko ba zai shiga ba kun san a wurin khawari sun fasiki in kai aiki na fasikanci to wuta kawai za a shiga kuma a dawama alkhuludu finnar su ba wani sabo da yake haduwa da ainihin wato fasikanci a ce ya hadu da imani a wurin jawa kenan abinda nake nufi a wurin khawarij in mutum ya je sha giya to kenan ya zama kafiri kuma zai shiga wuta zai dawama in ya je ya zina musulmi shi kenan ya bar musulunci domin su sun ce ba a haɗa saƙo da imani kawarijawa kenan kuna ganewa da kyau to wannan waƙifiya da aka zo matsalar fasikanci su kuma nan ma wurin aƙidar ahalin suna fasiki zai iya shiga wuta abinda muka karanta ba zai mai ba ba zai dawwama ba komai daɗewa wata rana tunda ya mutu da imani ko daidai da ƙwayar rana, ne wata ran Allah zai masa afuwa ya masa gafara a fito da shi daga wannan wutar a sashi aljanna kwanan nan muke karatun a cikin al'uluwal marjan za wanda ya shiga wuta ya kone ƙurmus kamar gawayi za a fito da shi a sashi akwai wani ruwa ana kiran shi ruwan rayuwa a nan zai farfado a wanke shi da wannan ruwan sannan ya rika wato ainihin jikin shi ya rika toho kamar yadda ake dasa bishiya ta tashi wuri mai jin daɗi haka zai koma ƙalau sannan sai a ɗauke shi a sa shi cikin gidan aljanna wannan ita ce aƙida ahlus jama'a cewa fasiki da ya aikin fasikanci yana nan ta a killa. ko ya mutu yana yi ya mutu yana shan giya ya mutu yana zina ya mutu yana cin ribarsa ya mutu yana waye ne to yana nan ta tama a cilla in Allah ya so ya masa afuwa ya gafarta masa ya sa shi aljanna kai tsaye in Allah ya so ya kama shi da laifinsa na wannan saɓan ya sa shi wuta a yi mai ukuba gwargwadon abin da Allah ya so sannan a yi masa afuwa a fitar da shi a sashi aljanna wannan ita ta ƙidarwa ahlus sunna wal jama'a ba ƙidar khawarijawa ba sannan ba a ƙidar su wannan waƙifiya ɗin ba su sai suka tsaya da aka zo ana tattauna wannan matsala suka ce ai fasiki su ba su ce zai shiga wuta ba kuma ba su ce ba zai shiga ba ma'ana ba su ce zai dawwama irin aƙidar jawa ba ko ba su ce in ya shiga zai fita ba kamar aƙida ahlus sunna sai suka tsaya tsakiya kaga irin wannan aƙida ba daidai ba ne, kamar yau ana tattauna magana suna da bida'a. sai ka zo ka ce ai ai ai dutse ne dubba komai duk wanda kawai ka zaba ka ai maka tambaya na hukuncin maulidi kai ka ce ya kana yi ya ce ka to ka je ka ci gaba da yi ai kuma kai yi tambaya ba ka yi to kar ka a to ne ne daidai kenan wannan ba daidai ba ne in dai maulidi bid'a ce bid'a ce annabi bai ba sahabbai ba su ba kirkirarren abu ne a cikin addini bai da kyau bid'a ce a bashi kawai amma ba za ka ce waiwai za zaɓi abin da ka ga dama ka je ka yi ba ai maka kullum ya zama kana da mawkifi ɗaya ko ka bi hanya ta ahlus sunna stress kai tsaye ko kuma ka bi bid'a nan mutum a san shi ɗan bid'a ne a san matsayin shi a cikin al'umma amma ba za ka zo kai ta haɗa ƙarya da gaskiya da bid'a da suna kana cewa abu ɗaya ba ne, sai mutum ya tsinci kan a irin wannan aƙida ta waƙifiya su da abin da yake ga aƙida ahlus sunna kai tsaye su hesi tawakkufi wai su koma waje ɗaya su suna ganin kamar hakan shine ci kuma kamar shine daidai wani ƙila haza an alƙadi abubakar bin wato min al-asha'ira min al cikin asha'ira gangaro mana nan kasar suna da irin wannan aƙida a wasu matsalolin na aƙida. sai ka an ce ai shiru dai a daina magana wannan magana a daina tattaunata. ta haka da ce an zo ana magana Allah ya yi istiwa'i ar-rahmanu alal arshi stawa mai rahama ya daidaita bisa al'arshi irin daidaiton da ya dace da shi sai ka daina wannan magana ba shi ake so a tattauna ba a kyale wannan magana kai dai kawai ka kyale kawai a daina wannan magana to a daina dan me Allah ya faɗi wannan magana hauri ba ko cikin Qur'ani sannan ka ce ba za ka faɗe ta ba kuma haka sahabbai suka ji ta wurin manzo haka suka gaya ma tabi'ai tabi'ai zuwa atba su imamu Malik sannan ana magana aƙida a bata, kullum maganar aƙida ba a ƙyale ta bayanin ta ake don magana ne na ƙuduri, kuma so ake ka ƙudure ka yadda da abin haka yake ka sallama ba ka zama kai ba ka yadda ba kuma kai ba kai musu ba to a ina kake kenan wannan su ne waƙisiya Allah ya tsare mu da irin wannan mummuna aƙida shi imamu ahmad mun ji abin da ya ce su ne sun ma fi jahamiya sharri in dai ba su yadda da Abin da ahlus sunna suke da shi ba imamu ahmad mai sharhi ma littafin ne ya ɗan kama da takaitaccen tarihinsa yake cewa imamu ahmad bin muhammad bin hanbal ash-shaybani imamu ahlus sunnati wa ahlul hadith ana mai lakabi da imamu ahlus sunna kuma imamu ahlul hadith wa ahadul a'immatil arba'a shine ɗaya daga cikin a'imma ɗin nan guda hudu shahararru wulida fi rabi'il awwal sanata mi'atin arba wa sittin hijiriya an haife shi cikin watan rabiul awwal shekara ta ɗari da sittin da hudu da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam kaga ya taso cikin ƙurunin fadala kenan cikin ƙarni na biyu ƙarnonin da annabi ke cewa khairun nasi ƙarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum to imamu eh, imamu ahmad a irin wannan ƙarnin ya taso yake cewa wamtuhina fil qawli bi khalqil qur'ani fa sabara hatta qala hilal bin al-ala wato ainihin manallahu ala hadhihi al-umma bi arba'a shi imamu ahmad an jarabta shi an jarabce shi a zamaninsa da wannan alƙaulu bil qur'an ko kuma alƙaulu bi khalqil qur'an zamanin da za a tsara malami a ce sai ya faɗi mai ra'ayinsa sai ya ce ƙur'ani halittacce ne sannan za a bar shi in ba haka ba ko a ɗaure shi ko a yi ta dukan shi ko ma a nemi a kashe shi to shi a zamanin an fitine shi da wannan a lokacin Allah ya sa masa haƙuri har wani babban malami yake cewa wato Allah maɗaukaki ya yi ma wannan al'umma baiwa da wasu mutane guda hudu sai gaya mana biyu daga cikinsu ya ce imamu shafi'i faquha bi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imamu shafi Allah ya bashi sanin fiƙihu na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake da littafi al'um kuma Allah ya bashi sanin usulul fiƙihi, kwakulo zaƙulo hukunci ƙarƙashin hadisi imamu shafi'i kenan to shine na ɗaya yace wa bi ahmad sabata fil wato sabata fil mihnati laula zalika la kafara nas da imamu ahmad shi ma ya tabbata lokacin da aka jarabce shi da fitina ta alƙaulu bi khalqil qur'an lokacin da aka tsare shi aka ce sai ya ce qur'ani halittacce ne in ba haka ba kuma za a kashe shi ya ƙi faɗi domin shi a lokacin abin da wasu malaman suka yi don su kubuta sun yi tawili da wasu maganganun da suke da harshe biyu shi ya ce shi ba zai ba saboda jama'a da ke bin sa almajiransa dubbai ne a zamanin idan ya ce ƙur'ani halittacce ne to su ma duk za su bi fatawashi su tafi a bisa wannan imani da abin da shi ya faɗi da haka za su yadda to sai ya ga da mutane su halaka gare shi in wannan abin da ya kafe a kai za a halaka shi zai zama ƙarshen ajalin shi ya yadda aka yi ba da kan shi aka yi ta mai abin da aka yi mai na ba da azaba darasi ne mai zaman kan shi ka je ka karanta irin abin da aka yi ta masa ƙarshe Allah ya ba shi mafita wannan gwamnatin zamanin da take ƙoƙarin halaka mutane kan wannan aƙidar Allah ya kawar da ita ya kawo shugaba wanda ya fahimci Imamu Ahmad ya ba shi kariya ya taimaka ma da awarsa ya ci gaba da yaɗa sunna shi yasa ake kiran shi Imamu Ahlus Sunnah Jama'a ku je ku karanta tarihin ba shi muke ba yanzu almuhim shi ne ya fatawa da cewa su wancan aƙida ta waƙifiya ta fi ma su jahamiya shari inda an makarantar da su kuma suka kafe a kan wannan yanzu kila mu babu su kamar da wani ya tambaya ran nan amma aƙida ta mutum a masail ƙarara ga su ga hukunci da malamai suka tun daga kan sahabbai har zuwa yau ga kuma hukuncin da masu son zuciya suka yi sai ka ji mutum yana tsakiya ya fatawa da duk kowane ko ya nuna duk abin ɗaya ne kuma ba ɗaya ba ne ɗan uwa saboda haka sai mu hattara musamman ɗaliban ilimi kuma wannan ba shi ke sa wai ka sami mabiya ba kuma goya baya kullum idan har annabi zai ba mu labari gobe kiyama za a zo tashin kiyama wani annabin da jama'a da ba su kai goma ba wani mutum biyu wani uku wani ba kowa a bayansa amma annabi ne ya isar da sakonsa kuma Allah ya karɓa to ina ruwanka da maganar so kake kai fatawar da kuwa sai ya da ita so kake wance yadda da kai wance yadda da kai wance yadda da kai wannan ba daidai ba ne kamar musibar da ke ƙarƙashin demokuraɗiyya kenan in ka tashi kamfen kana neman ƙuri'ar masu abin nan 'yan luwaɗi kana neman ƙuri'ar karuwai kana neman ƙuri'ar ustazai kana neman kowa so kake da da kai shi yasa zaka tashi sai ka ga mutum yana nan a tsakiya zaka kai ziyara coci kana neman su har ma kai alƙawari zaka gyara musu kujeri zaka sai musu kujeri saboda kasa hana ka ƙura'a zaka je masallaci kai masa alƙawari kai dai kowa kake neman yadda shi shi ko cewa aka yi irza'un nasi ghayatu la tudrak neman yadda mutane kowa yadda da kai wata manufa ce da ba a cin mata ba yadda za a yi ɗan adam ka ce kowa yadda da kai kai dai ka tsaya kan abin da yake shi ne daidai ka nemi yadda Allah wanda Allah ya so ya fahimce ke da kai falin la'ilham wanda bai fahimta ba ai baka kai manzo ba sallallahu alaihi wasallam yi da a wasu ya gama ya koma ga Allah wasu na nan suna faɗa da shi Allah ka samu mu dace wannan kenan sai mu koma cikin domin a takaice tambayar kuma a takaice amsa ina fata an gane mun gane su waye waqifiya wanda su ba su cewa qur'ani halittacce ne ko ba su cewa zancen Allah ne mun ji amsa matsayin su ba daidai bane aqida ce mara kyau sai tambaya ta 86 yace ma hukumu man qala lafzi bil qur'ani makhluqun me hukuncin wanda yace shi kuma lafazi na da qur'ani halittacce ne lafazina da nake yayin da nake karanta ƙur'ani to lafazin halittacce ne ya ce wannan magana ita kanta ya ware ce mata tambaya kuma zai ba mu amsa <clears throat> ba dan komai ba dan kada ka je ka auka cikin wani ramin sai ce hazihil ibara la ya juzo itlaquha nafyan wala isbatan wannan maganar wannan ibarar da muka ji ka ce lafazina da ƙur'ani halittacce ne ya ce bai halatta a sake ta ba nafiyan a kore ko kuma a tabbatar la nafiyan wala isbatan ba za ka ce a zancenka da wato lafazinka da ƙur'ani ka ce ba halittacce ba ne ko ba za ka ce halittacce ba ne shi ne nafiyan wa isbatan kun fahimta ya ce la'annan lafza ma'anan mushtarakun bai na talafuzin lafi huwa fi'ilul abdi wa bainal malfuzi bihi alladhi huwa alquran domin wannan wannan lafazin da ka faɗi ya tara ma'ana biyu ya ƙunshi wata ma'ana guda biyu tsakanin at-talaffuz furtawa wanda yake shine aikin bawa ka furta da kuma tsakanin malfuzu bihi abinda aka furta din abinda aka furta akwai furtawa akwai abinda aka furta ko akwai faɗi akwai abin da aka faɗa to wannan lafazin in ka faɗe shi ya fi ƙunshi abubuwan nan guda biyu almalfuzu bihi allazi huwa alquran wanda shine qur'ani da da fito mana da magana yayin da kace alhamdulillahi rabbil alamin na akwai lafazi ko kaga at-talaffuz shine abinda na faɗi kuka ji sauti wannan lafazin wannan aikin bawa ne ni na yanzu ko amma almalfuzu bihi alhamdulillahi rabbil alamin shine almalfuzu bihi wannan gairu makhluk ba ba bane to kuma duk sun kunshi yayin da kawai ka saki kalma kace lafazi na da qur'ani halittacce ne sun kunshi wannan abin biyu kun gane ya kunshi aikin ka na furtawa kuma ya ƙunshi abin da ka furta ɗin fashe ga in ka na sakin wannan magana ka ce ba halittacce ba ne a'a halittacce ne to kowane a cikinsa ya ce lafazin ma kamata ya a daina faɗinsa sai ya ce fa'iza uɗulikal ƙalƙaulu bai halƙihi shamilal ma'anar sani idan aka saki faɗin maganar aka ce wato ainihin wannan maganar taka halittacciya ce ta ta kunshi ma'ana ta biyu ma'ana ta biyu ta ce me ƙur'ani almalfuzu bihi abinda kai lafazin da shi shi ba shi ne ƙur'ani shi ko mu imanin mu ba halittacce ba ne zancen Allah ne siffarce ta Allah to kaga sai ya kunshi wannan warza ila ƙaunin jahmiya zancen ka sai ya koma ya kama da irin irin na jahmiya wanda suke cewa ƙur'ani halittacce ne wa iza ƙila ghairu makhluqin idan kuma ka ce lafazinka ba halittacce ba ne shamila al-ma'anar awwal huwa fi'ilul abdi haga nan kuma ya kunshi zawato ainihin ma'anar farko ita ce me fi'ilul abdi furci kenan furcin da kai ai aikin ka ne kai bawa yace wa haza min ita ittihadiyya wannan kuma bid'a ce na ittihadiyya ita ma wata firka ce wannan mun karanta ta a baya ko ita eh, ittihadiyya su ne wanda yanzu suke fitowa ka nuna wancan ka ce Allah ne wancan Allah kowa ma Allah shi ma Allah komai ma kawai wai wai duk kokarin kadaita Allah ne kowa ma Allah din ne ba su ne bayan suna nan ana ta abinan ɗinsu ko to ‘yan kai wannan sai kuma ka shiga cikinsu shi ya sa ga lafazin ya ce bai halatta sa ba wani haza ƙala salafus salih rahimahullahu ta'ala wa man qala labzi bil qur'ani makhluqun fa huwa wa man qala ghayru makhluqin fa huwa mubtadi'un salafus marigaya na ƙwarai, sahabai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su imam mali Allah ya masa rahama suka yi wanda duk yace lafazi bil qur'ani makhluqun lafazin da na furta da qur'ani halittacce ne fa huwa wannan ya zama ɗan jahmiya wa man qala ghayru makhluqin fa huwa mubtadi wannan kuma yace ba halittacce bane shi kuma ya zama dan bid'a kinan bai kamata ka faɗi wannan ba abin da ya kamata ka ce qur'ani zancen Allah ne sifa Allah shikenan kar ma ka zo kana raba kai ka mun karanto a baya dan a tantance mana cewa shi ƙur'ani shine al-malfuz fihi sifa ne na Allah zancen Allah amma kai furta wadda kake da harshenka da alƙalamin da kake rubutawa da tawadar da kake rubutawa ko bairo wannan dukkansu su halittu ne amma abin da kake rubutawa da abin da kake furtawa shi wannan ƙur'ani ne zancen Allah sifa ce tashi ba halitta ba ne kun gane da kyau to ka zo kana faɗin ma magana kai ka ce kai lafazinka da ƙur'ani halitta ce ko ba halitta ba ne wannan harka ce ta 'yan bid'a bai ma kamata ba ka tafi kawai yadda magabata suka tafi ƙwar'ani zancen Allah ne kamar yadda Allah ya faɗi shi kenan ka wuce magana kun gane da kyau to sai mu tafi tambaya ta tamanin da bakwai waccan magana da aka ce ahlus sunna sun faɗe ta akwai imamu ahmad cikin wanda suka furta irin wannan magana ɗin a cikin magabatanmu na ƙwarai Allah ya masa rahama tambaya tamanin da bakwai shine farkon darasi na bayani akan ma dalilul imani bi rusuli me dalilin yin imani da manzanni mun gama rukuni na imani da Allah mala'iku da kuma littattafai yanzu za mu shiga rukuni na hudu shine imani da manzanni tambayar farko dalili ake gaya maka domin dalili ake yada da komai shi tauhidi na ahlus-sunna wal jama'a dukkan shi ya gina a kan dalili kuma dalilin daga ƙur'ani ko hadisi abinda duk ba dalili wurin ahlus-sunna ba sa jingina ma Allah shi ba sa saka shi cikin layi na tauhidi an gane da kyau amsa sai yace adillatuhu kasiratu min alkitabi was dalilai da suke nuna mana wajabcin yin imani da manzanni a cikin ƙur'ani da sunna suna da yawa minha qawluhu ta'ala daga cikin faɗin Allah madaukaki innal ladhina yakfuruna billah wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله walam yufarriqu na ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wannan aya da take cikin suratul nisa'i aya ta ɗari 150 zuwa ta 152 ita ce ta ƙunshi cikakken bayanin imani da manzanni bari ku ji ma'anarta da harshen mu na Hausa Allah ya ce innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi lallai waɗannan da suke kafirce ma Allah da manzanninsa ba sa imani da Allah ba sa imani da manzanni wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusuli ko kuma suke so su rarrabe sarabe tsakanin imani da Allah da manzanninsa su ce sun imani da Allah ba su imani da manzuwa ko da manzannin ba su imani da su ba kamar yadda yanzu suke kenan ko ce sun yarda da Allah ba ma ba su yarda da manzo ba wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'din su ce mu mun yi imani da sashi ba mu imani da sashi ba mun ga kamar yahudu ba su imani da annabi isa ba ba su imani da manzo sallallahu alaihi wasallam ba kaga imanun bi ba'din kinan wa kufurun bi ba'din kamar kiristoci ba su imani da manzo sallallahu alaihi wasallam shi kai shi isa alaihi salam ba imani suke a matsayin manzo ba imani suke a matsayin ɗana Allah Allah ya tsare mu to Allah ya ce dina fito mana da su ne ƙarara shi yasa koran nan da na juna cewa cewa ai yahudanci ma ai dike ne shi ma addini ne na Allah saukake eh amma a wani zamanin ko zamanin annabi Musa ba sunan shehudanci ba inna dina inda lahil islam dukkan su da musulunci aka aiko su ba da yahudanci ba haka nan annabi isa shi ma sai yake ta ai shi ma addini ne na kiristoci saukakke ai duk ɗaya ne a ɗaya ina a yanzu ko a zamanin annabi isa ba sunan shi nasarananci ba ba sunan shi kiristanci ba sunan abin da annabi isa yake musulunci dukkansu gaba ɗayansu sun yi kira ne abota ma Allah shi kaɗai Kuma fahimta da kyau a shi kaga wani ya zo wannan aya za da ita da Allah yana mana bayani bari ku ji ƙarshe abin da aka ce sai Allah ya ce wa riduna an yattakhidhu na zalika sabila suna so su riki tsakanin wannan da wancan wata hanya ta daban wata tsakiyar hanya su ba su yi imani da Allah da manzanni gaba ɗaya ba ko ba su kafirce da su gaba ɗaya ba wata hanya ta tsakiya sun imani da Allah da wasu manzanni ba su yadda da wasu ba sun imani da Allah ba su kaga wata hanya daban kenan Allah yake faɗa mana sai ce ula'ika humul kafiru na haƙa waɗannan su ne kafirai na haƙiƙa original wai ka zo kana wani cewa ai a daina ce ma ranar na joni kirista yana wa'azi aka sa ko kila wasu sun ji cikinku wai wai ka zo kana cewa kafiri ya za ka ce kafiri eh? ai kafiri in ka ce kafiri ce kalmar kafiri cin ta dawo kanka ya za ka ga kirista ka ce mai kafiri ai in kana cewa kafiri to kalmar kafircin za ta dawo maka don dama ita kalmar an sake ta ba ta san inda za ta auka ba sai ta dawo kan wanda ya faɗe ta wai wai ba za ka ce mai kafiri ba yadda ka ce mai kirista Wasu suna jin daɗi amma ka ce yadda Allah ya ce kuli ayyuhal kafiruna nan ba sa san shi eh kuma kafirai ne tun daga abin da Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan watadna lil kafirina azaban muhina Allah ya ce kuma mun tattali azaba ta wulakanci ga kafirai azaban muhinan azaba ta wulakanci mun tattale ta ga kafirai haka Allah ya ce wallazina amanu billah kun ga an gama wannan bangaren ko ina jin tafsirin mu na bana mun bi ta kan ayoyin nan Allah yace ce wallazina amanu billahi wa rusulihi waɗannan da suka yi imani da Allah da manzanninsa walam ya ƙubai na ahadin minhum ba su rabe ɗaya ba daga cikinsu dukkansu suka yi imani da su amanar rasulu lima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ko la nufarriqu to kaga wannan ita ce aqida ahlus sunna ita ce aqidan musulmi ita ake fito mana da ita nan ƙarara wallazina amanu billahi wa rusuli wa lam baina ahadin minhum sai ulaika sawfa yu'tihim ujurahum waɗannan da sannu Allah zai ba su ladan imanin su zai saka su aljanna dan babban lada gobe kiyama shine a saka bawa aljanna Allah ka saka mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka inganta imanin mu wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam amantu billahi wa rusulihi ya yanko mana iya muhallu shahid a cikin hadisin bukhari da muslim hadisin bukhari hadisi na 6173 sannan muslim hadisi na da talatin hadisin umar ne annabi ke cewa amantu billahi wa rusulihi na yi imani da Allah kuma na yi imani da manzanninsa haka ake so amma mutum yana kirista bai da manzo ba ka kira shi musulmi ka kira shi wai wai wai ba za ka ce mai wai kafiri wai zai ka ce wanda ba musulmi ba wannan shine harshen yan jarida yanzu kuma shine ya yaƙe cikin al'umma wai wanda ba musulmi wai wai shine iya zama kenan kafiri kawai kafiri in ya ji zafi ya zo ya musulunta ai kana faɗa mai ne don kalmar ce mai zafi ya zo ya musulunta mana ya zo ya karɓi musulunci haka Allah ya kira su dan me yasa za a saka ya a ana sakayawa ne don yaranmu nan gaba su rika sha'awar abin da suke shigarsu da al'adunsu da koyi da su wata ran sai kaga ana haɗa gida sai kaga ga ya je ɗaurin aure coci shi kuma ya zo masallaci wadda an zama abu ɗaya wannan ba a ƙida ba ce cire alwala'u wal bara'u a tsakanin kafirai da musulmi wannan ba musulunci ba ne A ƙida ce irin wacce ake so a gadon mana da ita yanzu sai a rika maka misali da wasu kasashe in ka je kasa kaza su ba ruwan yanzu bi zauna ake lafiya to ma ta ka ya faɗa dan na ce maka kafiri kuma yake faɗa da ni 'Dan kai ma gaya yaman abin da zan ji zafi mana sai ka ce man me ai ba faɗa ina gaya maka ne don mu zauna lafiya ko ni ban ce zan faɗa da kai ba shi yasa ma kila gari na ya zama naka kasuwancin gari na dukkan mamaye shi ko amma kullum wai sai ka ga ana jingina ma musulmi wai suke neman faɗa da wanda suke ba musulmi ba daga ba daidai ba ne wannan kawai ana so ne a share mana musulunci yaran mu su tashi ba aƙida ta musulunci ba sha'awar musuluncin sun tafi suna koyi da arna Allah ya tsare mu to sai mu tafi wannan ne eh aji kamar na'am wannan ita ce wato tambaya ta 87 farkon imani da manzanni sai mu tafi tambaya ta ya ce ma ma'anar imanu bi rusuli menene ma'anar imani da manzanni jawab amsa huwa tasdiqul jazimu bi anna Allah ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasulan minhum yad'uuhum ila ibadati Allah wahda wal kufru bima yu'badu min dunihi wa anna jami'ahum sadiquna musaddiqun baruna rashidun kiramun barara Uh, atiya'un umana'un hudatun mutadun wabilbarahini zahirati wal'ayatil bahira min rabihim mu'ayyidun wa annahum ballagu jami'a ma arsalahum Allah bi lam yaktumu wa lam yughayyiru wa lam yazidu fihi min indi anfusihim harfan wa lam yunqasuhu wa hal 'ala ar-rasuli illa al-balagh al-mubin wa annahum kulluhum kanu alal haqqil mubin wa Allah ta'ala ittakhadha Ibrahim khalila wa ittakhadha Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam khalilan wa kallama Musa taklima wa rafa Idris makanan aliyya wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa rasuluhu وكلمته هكذا وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات wannan shine amsar tambaya ta biyu in an ce maka me ake nufi me ma'anar imani da manzanni sai ka ce shine gaskatawa yankakkiyar gaskatawa cewa lalle Allah ya aiko su ya aiko ko ya tayar cikin kowace al'umma ya tayar mata da manzo ka yadda in an ce a tasdiƙul jazim imani gaskatawa yankakkiyar da babu shakka ko kaɗan a ce maka ɗari bisa ɗari ka yadda inda za a sami tasa'in da tara da ɗigo tara ka yadda amma ɗigo ɗayan nan kana shakka to ba za a karɓi wancan ɗari tara da tasa'in da taran ba saboda imanul jazim ake so yankakken imani tabbas Allah ya aiko a kowace al'umma ya aiko mata da manzo minhum kuma daga cikinsu manzon yake fitowa ba mala'ika ake turowa ba wanda za su kasa yin koyi da shi domin mala'ika ba za ka yi koyi da shi ba bai ci bai sha bai aure bai gajiya inda aka aje shi ya yi abin da aka sa shi na nan yanayi kai za ka iya ya ka aiko mana manzo yana zuwa kasuwa yana aure yana gyangyaɗi yana bacci yana rashin lafiya duka don kai ma waɗannan abubuwa in suka same ka kasan ya za ka koyi da shi haga wani rahama ce rahama ce da Allah ya sai turo mana wanda za mu kasa koyi da shi abin ya zama da wahala amma sai aka aiko da manzo a cikinmu ya ohun ila lahi wahda suna kiransu zuwa ga bauta ma Allah shi kaɗai. dukkan manzanni ba manzan da ya zo ya kira zuwa ga shi a bauta mai sai dai kira zuwa abauta ma Allah shi kadai sannan wal kufru bima yu'budu min duni kuma suna kira a kafirce ma wato abinda ake bauta ma ba Allah ba kaga nan ne kamata duk masu da wasu fahimci wannan magana ba bangare ɗaya zaka ɗauka kai da ɗaya ba kamar ne da muka ji kai kira zuwa abauta ma Allah shi kadai shine tauhidi kinan ko sannan kuma ka rika kira a daina bauta ma wanda ake bauta ma ba Allah ba shi ma ɓangare ne kamar yanzu dole sai kana bayani a kaza da ake yi ba daidai ba ne aƙida kaza da ta kunno kai ba daidai ba ce shi an ci ba daidai ba ne sufanci wanda zai kai a rika Allah ne can waye duk sai kana bayanin su domin ana bauta ma waɗannan kamar da ake bauta ma Allah haka ba za ka ce a wannan dena wannan dan kai za ka taɓa wasu wa ka taɓa ai bayani kawai kake yi wa mutum dan me yasa shi zai tsargu a ba magana tsarguwa ka ce wasu suna zagin sahabbai to don me yasa wani zai tsargu a bai kamata ba in ba zagin yake bai damu ko bai kamata ya damu ba wasu suna bauta ma kaburbura suna bauta ma shehunnai don me yasa to za ka damu da ina wannan bayanin bayani nake kawai wanda ya fahimta ya fahimta kai kuma tun ba baka yi mene na ka in kana kuma sai ka bari don abin da nake faɗi ba daidai ba ne ko to wannan fa shine dukkan manzanni haka suke da awarsu shi sa kuma aka kalubalance su ba manzan da ya zo ya ga abin da ake yi na bauta ma wasu guma gumaka yi shiru shi ya sa ku dubi annabi ibrahim faman da ya sha annabi musa faman da ya sha manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa anna jami'ahum sadiquna musaddiquna dukkan su manzannin nan sadiquna masu gaskiya ne a karan kansu musaddiquna kuma wanda ya cancanta ne a gaskata su sadiquna musaddiqun baruna rashiduna baruna wato su din nan masu da'a ne ga Allah sannan kuma rashiduna shiryayyu ne masu kuma shiryawa kiramun barara masu karamci ne dukkanin manzanni masu kima ne masu daraja masu matsayi barara masu da'a ne ga Allah at-tiya'u masu tsoron Allah ne umana'u amintattu ne kowane manzo an amince mai akan abin da aka aiko shi da shi na sako kuma ya isar ba wanda ake tuhumar shi da ya yi ƙwange, ya ɓoye ya faɗi son zuciyarsa wani wurin ya ci a babu dukkansu umana'u sannan hudatun mutaduna shiryayyu ne sannan kuma masu shiryarwa. wannan fadi ana so ne ka imani da wannan bayanin kasa wanda suke mawato manzanni kallo wani iri sai ka je ka karanta aƙida ta shi aka ji ana tuhumar manzanni ah ba ta ka annabi ya boye su surori ba ne yare ya boye su surori bai isar da su ba suna nan a cikin musamman na fatima in kana da wannan aƙida ina magana umana'u in mutum yana da wannan aƙidar yana jin ƙur'anin nan ba cikakke ba ne ko kuma a'a sun ɓoye wani abu suka ce sun ɓoye wani ilimi ga ahalul baiti su kaɗai suka san ilimin akwai wani abu da na bai ɓoye na saƙo da Allah ya aiko shi to shi yasa ake maka wannan bayanin sannan wa bil barahin zahirati wal ayati al bahira min rabbihim muayyadun dan gane da hujjoji na fili karara da ayoyi da dalilai wanda suke daga ubangijinsu an ba su wanda za su ƙarfafe su mu'ayyaduna annabi musa an ba shi sanda an ba shi hammatarsa ta zama kamar tocila annabi isa raya matattu sun sallan ƙur'ani aka ba shi mu'jiza da tafi duk waɗancan mu'ujizozi. kowane manzo an ba shi wata mu'ujiza wacce za ta karfafi manzancinsa sannan wa annahum ballahu. jami'a ma arsalahumullahu bih dukkan su sun isar da gaba ɗayan abin da Allah aiko su da shi su isar sun isar aka annabi ya tsaya a filin arfa ya ɗaga hannunsa sama ya ce Allah ka shaida ya tankwara shi ya kalli sabo ya ce ku shaida qad ballagtu risala wa addaitul amana wa nasatul umma ku shaida ku shaida sahabbai dubbai suka shaida kuma Allah ya shaida ya isar sannan wani yau zai tuhumai wa ya ya boye wani abu kai kuma ɗauki mai ma wani musulmi ne duk wanda yake da aƙidar ƙur'ani ba cikakke bane annabi ya boye wani abu to wallahi kafiri ne dan annabi ya isar Allah ya shaida ya isar ga aya nan zamu ji sannan yace lam yaktumu wa lam yughayyiru dukkanin manzanni ba su boye ba kuma ba su canza ba lam yaktumu ba su ɓoye komai ba sannan wa lam yughayyiru ko ba su canza abin da aka ce su faɗi ba ga ayoyin da yawa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadnahu yamin thumma laqata'na minhu al-watin haka Allah ya ce da ya canza ka ji abin da Allah ke ga manzo to ya canza din ne babu walam yazidu fihi min indi anfusihim ba su ƙara komai daga wurinsu ba su ce bari su ƙara nan sai wani nasu babu sai abin da Allah ya faɗi aka cika isa ka duba ‘yan uwa wai wannan bayanin shi ne ba a so a gaya mutane na caye an zafi an waye ne ba za ka ji bayanin aƙida a gidajen rediyo ba ba wanda zai ɗauka ya sa gidan rediyon an kai su ce ba irin wannan muke so ba inda ya da magana aure kayo hukunce-hukuncen aure da saki da waye sai a sa amma magana aƙida kai wannan karatun ya yi zafi me dan Allah zafi a nan me zafi a me aka faɗi an zagi wani ne kwanci mutuncin wani amma ba za ka ji ba saboda ba mu da gidan rediyo namu sai na 'yan kasuwa su kuma in ka kai kuɗi da kauri to kila a amma in ba kuɗi ka kai a sa fi sabila ba za ka ji ba to Allah ya kawo mu lokacin da ahalus sunna za su sami gidan rediyo nasu Allah ya kama mana masu kuɗin da za su gane aƙida su rika sa karatun aƙida a gidajen rediyo domin akwai karancinta ka tafi ka gama ta hayo ba su bar bokanci ba ba su bar sihiri ba maganan mayu gara ma kwanan na naji gwamnati ta shigo ana kama mayu da sunan security ko suna kama matsala harkar security ana kama su so ka ji maye yanzu ya fito ya ce shi fa ba maye ba ne shi dama karya yake dama abinci ke ne ma yanzu a rediyo da to nake ji haka alhamdulillah to da gwamnati za ta shigo duk ba na wannan ko zai ba mutum ya je ya zauna ya wata shiga banza wai shi abin nan ne hmm? ka je saudiya ka ga mutum zuwa zai da yan laidoji da kulli a kama shi a awon gaba da shi ba ka ƙara ganin shi amma mu fa an bar su ya mutum ya koma can wani ƙauye mala wani lungu ya shiga ya ta cutar mutane ka gama ta haka ita ma kuma saboda mai da su ake samun kuɗi yanzu mutum da hankalin shi da wayan shi da zamanin shi da wannan hankalin technology da lokacin technology amma ya je ya zubi gaban su ya yi imani wai wai anan za a yi mashi nan kuɗin da yake samu anan za a tsare mai su anan zai sami mulki in ya sami mulki anan za a tsare shi ka kwaci ya kamata mu gane yan uwa to ku ji bayanin da ake mana na su imani da manzanni ba su rage ko ba su ƙara komai daga gare su ba harfan harafi ɗaya tak ba wanda ya ƙara walam yun ƙasu kuma ba su rage ba walam yun ƙasu ba su ƙara ba ba su rage ba wannan ba ita ce amana ba fa hala ala rasuli illa balagul mubin manzo yana da wani abu ne ba ya isar ba balagul mubin ya isar bayani wato bayyanannen isarwa aikin su kenan wa annahum kullahum kanu alal haqqil mubin kowane lokaci sun kasance suna kan gaskiya bayyananna ita gaskiya ɗin. wa Allah ta'ala ittakhadha Ibrahim khalilan Allah ya riki wato annabi Ibrahim a matsayin Wata wattakhadha Muhammadan sallallahu alaihi khalilan haka nan shi ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya rike shi a matsayin badaɗai waccan da aya ta ƙur'ani wannan kuma da hadisi hujja kenan ko wa kallama Musa Kaliman, Allah ya yi magana da Musa magana ta kai tsaye babu tafinta warafa Idris a makanan aliyya kuma ya daga matsayin Idris annabi Idris kenan zuwa wato wani matsayi maɗaukaki, wa anna Isa Abdullahi wa rasulu hakanan Isa kuma bawa ne na Allah ko manzansa ne wato raddi ne ga abin da kiristoci ke faɗi kiran ko wa kalimatuhu alqaha ila maryama kalma ce ta sa da aka jefa ta ga maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga gare sa kamar yadda duk sauran bayi da Allah ya halitta daga Allah ne ya sa masu ruhi ya sa masu rai to haka shi ma wa laha, fadala ba'dahum ala ba'din sai wa yau Allah ya fifita wasu akan wasu wa rafa'a ba'dahum darajatin Allah ya daga darajar wasu akan wasu kamar yadda mai wannan littafin ya ɗan ƙara mana bayani a kan matsayinsu su wato ainihin manzanni kenan Wata kazallahu Ibrahim khalila ko wannan aya ce sannan kulla kuma annabi sallam shi ne ya tabbatar mana a cikin hadisin muslim cewa wato yake cewa Abrahu ila kulle khalilin min kullati ni ina baranta daga bada riki wani bada badaɗai daga san da yake man da ƙaunin da yake man in riƙe shi a matsayin badaɗai walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu ibnu abi quhafata khalilan da zan riƙe wani cikin mutane a matsayin badaɗai to da na riƙe wa abubakar shine ibnu abi quhafa to da na riƙe shi sai yake cewa wa anna sahibakum khalilullahi azza wa jalla mato abokinku yake gaya ma kenan shi annabi yake faɗa ma shi, wa anna sahibakum khalilullahi abokinku khalili ne na Allah ba da ɗayan Allah ne wato shine da wannan malamai suke cewa Allah ya rike Ibrahim khalil kuma ya rike annabi a matsayin khalili kun gane da kyau wa kallama Allah Musa taklima aya ce wannan da cikin suratul nisa'i sannan su kuma waɗannan annabawa haka da aka faɗe su da matsayinsu da ƙimarsu a wurare daban-daban can da Allah ya ƙarshe ma bawan Allah da ya kawo magana shi yake an fifita wasu a kan wasu cikin bakar Allah na cewa tilka rusulu fadalla ba'dahum ala ba'din ko minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin gaba za mu jima wanda suke ulul azumi mina rusul a cikin su duk zai mana bayani nan gaba insha Allah an nuna man lokaci kusan nan za mu tsaya saboda yanayin lokaci kuma da ɗan abin da ake ɗauka ya zama wanda ba sami halarta ba su ma su riƙa samu suna bi domin fa'idanta abin da muka karanta daidai Allah ya mana tare ya alada abin da kuma ne kuskure Allah ya gafarta man.